Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na galada galada. To kamar yadda aka sani wannan shirin namu ana gabatar da shi ne a wasu lokuta na daban wanda ake yi wa mutane tambayoyi akan abin da ya shafi addinin musulunci. To amma a watan Ramadan sai muka keɓe wannan shirin musamman za mu tambayoyi ne kaɗai akan abin da ya shafi azumi a watan Ramadan. Al'adar shirin shine duk wanda ya amsa tambayar daidai ko ta amsa tambayar daidai za mu ba su kyauta idan namiji ne za mu ba shi kyautar shadda idan mace ce za mu ba ta kyautar atamba kasancewa mun zo satuttuka na ƙarshe kayan sallah muke bayarwa to ku biyo mu assalamu alaikum wa alaikum assalam ya suna malamin yunusa malamin yunusa muna tambaya ne wani addu'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mana nuni idan za mu yi buɗe baki ko za mu sha ruwa tambaya mai sauki <laughs> kaji ai yana murmushi ya ni bismillah bismillah a da kakan in za ka yi buɗe baki wani addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da mu yi haidiya in ka ce ma bismillah alhamdulillah ko in ka ce bismillah alhamdulillah eh. to malam ba amsan ba kenan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya suna malamin? suna Sunana Ɗanladi Ciyaman na nan wajen gari. Alhamdulillah mun yi dace da samun ciyaman. To ciyaman muna tambaya ne akan wani addu'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin shi a lokacin da ake buɗe baki. Addu'an dai da ake yi na wajen lokacin da mutum zai buɗe baki ko ko lokacin da zai sha mm, ruwa duka. Duka ai buɗe bakin da shan ruwan duka ɗaya. Ina addu'a ne akan Allah ya amsi ibadu da sauran ayyuka na gari da sauransu dai na Allah ya biya Allah ya sa a gama lafiya da shekaran da aka kama da wanda za ta shiga shi ne addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so masha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam ya sunan malam suna malam daha Malam Dalha muna tambaya ne kan wani addu'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da yi idan za mu sha ruwa. Ya mana umarni mu da karanta Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fa fil ma qaddamtu wa ma akhartu. Hmm? Ita ce mani umarni. To akwai wata kuma. So alhamdulillah kamar yadda aka saba dai ga kyautar mu na yau ga malamin mu da ya ci wannan kyauta malam me zaka ce ga gidan wannan talabijin namu na Salinga TV Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya kare su Allah ya sa zama gidan TV ne fi kowane gidan TV ɗaukaka a duniya alhamdulillah kamar yadda aka saba muna godiya ga Allah muna godiya ga masu tallafa ma wannan shirin namu masu bamu kyauta na ɓoye da na sarari don ganin wannan shiri ya ci gaba muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya taimake mu mun gode kwarai Allah ya sa dace